Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuma kamar da sake sada a cikin bidiyon mu ne yau za mu yi bayani ne akan yadda ake ciki tallafin kuɗi na naira dubu ɗari biyar a second generation yanzu ku biyo mu kai tsaye zuwa cikin bidiyon domin ganin abin da ya kusa a bayan ka bude browser ka kaje ka dauko wannan link din ka yi clicking din shi to zai bude ma kamar haka duk da cewa link din yana da nan zai bude ya kawo ka zuwa wannan fuska sai ka yi clicking wannan guri inda ka ga wannan alama da amir kuma sai eh, kawo ka nan wurin recapture da inda za yi file sai ka ga wani yana nuna ma cewa ka yi selecting duk abin da yake da torque wani airplane zai zaba to kuma dai me abin da zaka kula da shi dai ka gane ni na ya cika kaza ba sai kai clicking da hotunan da suke da wannan cikar na profile daga nan kuma zai ƙara kawo ma wata fuska zai iya yi two three times a bayan kammala wannan kai tsaye zai wuce da kai zuwa wata fuska wata browser za ta nuno masu in wata kuma browser za ta nuno masu a in thumbnail wannan muna amfani da chrome browser ne ta nuna mana su inda suke za mu yi clicking wannan na tsakiya bayan ka yi clicking din shi zai kawo ka wannan fuska a wannan process na register yana da step guda bakwai yanzu mun zo first step a inda zai nuna ma wannan number din za ka yi screenshot na shi ainihin wannan tcmf number din kai saving din shi it is very important saboda duk lokacin da za ka dawo wurin cikin ɗin da yake gudana a cikin wannan website da za su tafi ka ita saboda haka sai ka ajiye ta bayan ka wannan sai mu je next a za su kawo ka zuwa wannan fuska da za su tambaye ka BBN number wannan shine step 2 za ka rubuta BBN number ka bayan kasa sai ka yi validating kai validating za su nuna ma har process yawa to daga nan su nuna ma wannan sai kai clicking din ne zai kawo ka a wannan shine step ainihin 3 shine step 3 zaka ga duka detail ɗinka na waɗanda suke na bibiyan nan ba da su bayyana zaka yi kawai sai ka zo ka danna next sai wuce da kai zuwa a wannan step shi kuma a nan ne za ka abin da ake kira data title ɗinka irin matsayinka irin matsayin karatunka irin kana da aure ko baka da shi da duk sauran bayanai dai da kuka gani a haka column za ka zo ka cika shi one after the other sai ka sa natsuwa sosai saboda yana tambayar jiha sannan ya tambaye mu email sai ka zo ka sai mu sake sa email da shi ma biyu kamar haka yadda mu wurin phone number ma sai ka rubuta phone number da kuma akwai state of origin zai tambaye ka state of resident ainihin jihar da kake zaune daga nan kuma ka ja kasa zai tambaye ka state of origin ainihin jihar ka ta aiki inda kun san su tari za ka ga wani a jihar ta aihuwa a halin yanzu yanayin aiki ko karatu ya kai shi wani jiha ba ne don the jihar jiha ne su sai akwai different sai kuma local government ɗinka ta aihuwa ta jihar ka ta aihuwa ba ta jihar da kake ba za ka sa ta ita ma ah, daga nan sai ka jawo kasa sai kawo ka wannan gurin shi ma sai ka cika shi kamar yadda ka ga address line 1 address line 2 za ka iya kyale shi haka kuma ya kowane bayan bayani za ka iya samu amma dai address line 1 ɗin shi ne na system daga nan za su tambaye ka ainihin mutanen da suke rayuwa idan ka, sai kuma za su tambaye ka branch na nisal mai kusa da kai kuma tambayan ka shin ka taɓa buɗe account da nisar ko ba taɓa ba to duka dai waɗanga detail ɗin bayan ka ƙara kammala su gaba ɗaya suka duka fitin da ka na ba yanzu ya kawo mu muna step 5 shi kuma step 5 dukkanin wasu bayanai a da fari za ka yi select na wannan guda biyu yana tambayar ka akan shi kuɗin da kake so a ara maka za ka yi amfani da su ne wurin sayan kayan amfanin gida kuma za ka yi amfani da su wurin bunƙasa kasuwancinka to abin da ya fi shine zaɓen wanda ka ce za ka bunƙasa kasuwancinka sai za ka zo first za ka ga wurin description suna nan ka rubuta suna da sai kuma bayan ka rubuta yanzu misali idan kana so ta kana so ka yi abin ya shafi kwamfuta za ka zo ka ga in kana so ka yi hakan kwamfuta akwai abubuwa daban-daban za ka iya rubuta misali kwamfuta kamar da rubuta kwamfuta suna sun guda ɗaya price ɗinta kuma yau muna son kwamfuta guda ɗaya price ɗinta shi kuma za mu zo nan da wurin da aka yi rubuta unit nan za ka rubuta ko ƙwara na kuke so nan da wurin price shi kuma za ka zo ka rubuta ɗin abu haka zaka ci gaba da cikewa zaka gane su ah, na da zai kai guda huɗu abin da dai ake so duk dai abin da za ka rubuta kada dai calculating su gaba ɗaya ya wuce naira dubu ɗari domin naira dubu ɗari biyar suka ce za su basu duk abin da kake rubutawa a ƙasa suna ma calculating bayan ka ƙara rubutawa akwai inda za ka yi selecting ɗin adadin watannin da za a yi kafin ka fara tambayar ka za ka iya ɗaukar 12 month shi ne maximum sai kuma adadin watannin da za ka yi kana biya shi kuma 36 shi ne maximum shekara uku kenan bayan ka ƙara selecting su za ka zo kawai kai clicking na wannan submit daga nan zai ji da kai zuwa step 6 wanda shi ne step na ƙarshe a step 6 za ka zo za su tambaye ka halin a ina ka ji labari a wannan to abin da ya fi dacewa na akwai option da yawa amma abin da fi dacewa shi ce ka ji daga step 6 ya yi making sense hmm? sai kuma in ka jawo ƙasa za ka ga na cewa ka yarda da duk wasu ƙa'idodi da ka cika ka yarda komai da dai yake iya noma sai kai selecting da shi kai tikin nan ka kamar haka yawwa to yanzu shi kenan ka riga ka gama registration kawai sai kai clicking ɗin wannan submit ɗin kai tsaye a file ka zai je zuwa gare su kuma za su yi review sai kuma ƙara addu'a a dage da addu'a ubangiji Allah ya samu dace baki da Allah ya samu gudu da mu tsira ta insha Allah ah, mun gode da bibiyar wannan bibiyar wannan ku ci gaba da bibiyar mu insha Allah za mu ci gaba da kama bidiyoyi masu karantarwa da kuma